Sashen Hausar muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin gidajen rediyon FM na VOA Africa a kan mitoci 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol duk a jamhuriyar ta Nijar. a Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Rido da ke kumasi kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Masu mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau talata tara ga watan Oktoba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko dai ga kanin labaran. To Kalmasi yanzu yanzu nan labarai ke shigo muna da ke cewar jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, Nikki hali ta yi murabus. ma'aikatar harkokin wajen Turkiyya ta ce hukumomi za su gudanar da bincike a ofishin jakadancin saudi arabia wani ɗan kuna bakin wake ya afka wani ɗan takarar majalisar dokoki a yankin kudancin afghanistan To labaran kenan za a ji cewa an tura sojojin sama don dakile rikicin Jos bayan 'yan sanda sun yi nasu kokarin. Ya kai lokacin da ya kamata mu kira mayaka wato sojoji su shiga wannan aiki za kuma a ji cewa wani ɗan adawa ya ce shi ya ci zaben ƙasar kamaru ba shugaba paul biya ba ita kuma ƙungiyar lafiya ta duniya who ziyara ta kai Ƙasar ghana mustapha nasir basari zai shigo da shirin noma tushen arziki muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraronmu amma duk waɗannan sai fa an sha labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Bari mu soma da wani labari da ke shigo muna yanzu-yanzu da ke cewar jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, Nikki Haley, ta yi murabus da kan mukaminta da yake yanzu labarin yake shigo muna babu wani bayani wanda ya bayyana dalilin ta na barin wannan aiki na wakiltar amurka a majalisar ɗinkin duniya amma dai rahotanni sun nuna cewar shugaban amurka donald trump ya amince da wannan aji aiki nata ma'aikatar harkokin wajen Turkiyya ta ce za ta yi bincike kwarai da gaske a ƙaramin ofishin jakadancin saudi arabia da ke santambul biyo bayan bacewar wani ɗan jarida na saudi arabia jamal khashoggi Wata sanarwa da ma'aikatar ta bayyanar ta ce Saudi Arabia za tana shirin ta ba da haɗin kai don a gudanar da wannan bincike. Amma ya zuwa yanzu dai ba a tabbatar da ranar da za a fara wannan binciken ba. Ba a sake ganin shi wannan ɗan jaridar Kashogi ba tun bayan shigar shi ofishin jakadancin na Saudi Arabia a Santambul. lokacin da ya je neman takardun auren shi da yake shirin auren wata baturkiya. Duk da haka dai, shugaban ƙasar Turkiyya Tayyip Erdogan ya ce akwai buƙatar Saudi Arabia ta ba da bayani ta ba da bayani gamsashe na cewar ya wannan ma'aikacin ya shiga ofishin nata kuma ya fita akan cewar da suka yi ya bar ofishin lafiya. Matar da zai aura Hatis Sagis ta ce ta raka shi ofishin kuma wanda ta jira shi har na tsawon lokuta bai fito ba. wani ɗan ƙunar baƙin wake ya afka wani ɗan takarar majalisar dokoki a yankin kudancin afghanistan wanda ya sanadiyar mutuwar magoya bayan shi tara kwana ɗaya da ya guce, ƙungiyar 'yan ta'adda ta taliban ta ce za ta hana gudanar da wannan zaɓe da kai har-hare hukumomin sun ce ɗan takarar bakin wake wanda ya mutu ya mutu ne lokacin da aka kai wannan hari a babban ofishin kamfe na shi wanda yake a babban birnin a helmand mai magana da yawun 'yan sanda abdulsalam afghan ya shaida wa biyoyi cewar bom ɗin ya ya tashi wanda kuma ya sanadiyar mutuwar mutane goma sha biyar masu shaidun gani da ido dai sun ce suna tsammanin wanda suka mutu su wuce haka dalili ko shine saboda akwai mutane da dama a cikin ofishin a jiya litinin ne kungiyar taliban ta ce ta umarci dakarunta da su shiga kai hare-hare a kan wannan zaɓe da za a gudanar don hana zaɓen ya wakana sashen hausa na muryar amurka kuke saurare daga nan washington dc shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya gayyaci Papa Roma Francis da ya ziyarci birnin Pyongyang. Kim a ah, Engyong mai magana da yawun shugaban Koriya ta kudu Moon Jae-in ya gaya ma manema labarai yau talata cewar shugaban Koriya ta kudu zai miƙa goron gayyata ga shugaban Koriya ta arewa gabanin haɗuwarsu da a Pyongyang ɗin idan ya ziyarci taro wanda za a gudanar ranar bakwai ga wannan watan. shugaba mun zai gana da Paparoma Francis ɗin ne a cikin kwanaki tara da zai kai rangadi a ƙasashen Turai da suka hada da ƙasar Denmark, France da Italy. Gayyatar da Kim Jong-un ya yi ma Paparoma na ɗaya daga cikin na ɗaya daga cikin ƙoƙarin da yake yi na ganin ya fitar da ƙasashe daga cikin saniyar ware wanda ya haɗa da taro da ya yi so uku da shugaba moon kuma ya gana da shugaban Amurka Donald Trump a watan Yuli a ƙasar Singapore. Mahaifin nashi Kim Jong-un na biyu ya taɓa gayyatar Roma John Paul na biyu a shekarar dubu biyu, wanda bai samu halartar taron ba. Masu hasashen yanayi sun bayyanar da guda guguwar Michael da ta taso wadda take da ta biyu wadda take da ƙarfi yadda ya kai kilomita 635 daga birnin Panama. kuma tana tare ne da ƙarfin iska wanda yake da gudun kimanin kilomita 155 cikin awa ɗaya. Guguwar dai ta haɗa Barma da ƙasashe, ta yi ɓarna a ƙasashe da suka haɗa da Mexico da kuma Cuba. masanan suna ganin cewar guguwan na iya sauka na iya saukar da ruwan sama wanda ya kai na mita talatin a cuba da kuma sauran yankunan labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara da zangon a ƙasar Kamaru inda wata rigima ke neman tashi bayan da tsohon ministan shari'ar ƙasar kuma ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar MRC Mr. Morris Kanto ya ce shi ya ci zaben shugaban ƙasar Kamaru ba shugaba Paul Bene ya ci zaben ba ga Awul Garba da cikakken rahoton. bayan kammala zaben shugaban kasa da aka yi a kasar jamhuriyar kamaru ranar lahadi da ya gabata bakwai ga watan oktoba katsam sai dan adawan kasar na jam'iyyar mrc maurice kamto kuma tsohon ministan shari'a na kasar ya bayyana kansa cewa shine ya lashe zaben a shafukansa na sada zumunta ko da yake bai bayyana yawan ƙuri'un da ya samu ba a hukumance hukumar zabe na kasar jamhuriyar kamaru elekam ko election kamarun sun ce a dokar da suka tsara cikin makonni biyu ne daga ranar zabe ya kamata su tattara hanci kotun ƙuri'un da al'umma suka kada kuma su miƙa wa babban kotun tsarin ƙasar jamhuriyar kamaru domin su kuma su bayyana amma dan adawan kasar maurice kamto sai ya yi riga malam masallaci wani ne yasa na garzaya domin tambayan suleiman alhaji jami'i ne a babban kotun tsarin mulki na ƙasar jamhuriyar kamaru ko yanda dan adawa ya bayyana kansa a matsayin shugaban ƙasa ya yi kuwa madalla game da wannan tambayar saboda kamata mutane su gane da farko duk mutum da aka ce shi dan kasar kamaru ne wato ko ɗan ƙasa bai da izinin taka doka saboda ya taka doka kuma a lokacin da ake zaɓe wannan irin wato abin da zai iya kawo tashin hankali kuma mu ba mu yarda da hakan ba saboda a lokacin da aka ce kowa na jiran zaɓe mu ne kamata mu bayyana ko kuma sanar da sakamakon zaɓe sai bayan mako biyu abin da ya kamata ya yi a na idan yana da wato yana gani cewa akwai kuskure a cikin zaɓen da aka yi bayan da aka bayyana sakamakon zaɓe sai ya ya rubuto mana ya rina korafin shi a lokacin mu za mu yi bincike mu duba idan ya yi ko bai yi ba a wani lokacin in idan dai yana da gaskiya za mu iya tambaya sake zabe amma dai har dai bai da gaskiya to wannan sakamakon da muka fara bayyana muka fara sanarwan zai tabbata kuma dole ne a yadda da wannan a yanzu fitowar shi da ya yi a eh, shafukan sada zumunta musamman dai a facebook wato mun ɗauki wannan a matsayin shi na babban farfasa wadda muka sani cewa mutum ne wadda yake da wayan mallaki hankalinsa amma kuma taka dokar da ya yi wato a gaskiya mu kama muna kan tunani. Ministan sadarwa na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru kuma kakakin gwamnatin kasar isa cinawa bakari ya yi wa manema labarai jawabi a ofishinsa da ke birnin yawunde kan irin yadda dan adawan ya yi kokari na ganin cewa ya cimma burinsa. ba za mu bari wani ko wata su yi kokari da wata dama ta musamman domin bata a kasar mu ko biya ma bukatunsu na kashin kansu dole ne gwamnati ta ɗauki duk wani matakin da ya dace akan duk wanda ya bayyana kansa cewa shine lashe zaben shugaban kasa domin bai da hurumin sanar da kansa sai dai kotun tsarin mulki na kasar jamhuriyar kamaru ce take da alhakin bayyana sakamakon zaben da ya gudana muhammad awal garba muryar amurka da ƙasar kamaru ce ban ba. To a gaida awal da wannan rahoton daga kasar kamar kuma bari mu kada Najeriya inda rundunar sojojin saman kasar ta tura jiragen sama da sauran kayan yaƙi zuwa jihar Filato. inda tashin hankali ya ƙice cinyewa Hassan mai na kaina gare ka. Kakakin rundunar sojin saman Najeriya Air Commander ibi Kulle da Ramola cikin wata sanarwa da ya aiko mana ya ce za su yi amfani da jirgin samfurin EC-135 wajen afkawa duk wani gungun tsageru da ke tada hankalin jama'a a kokarin da rundunar Operation Safe Haven ke yi wajen wanzar da zaman lafiya mai dorewa a faɗin jihar. To sai dai kuma masu sharhi kan sha'anin tsaro na ganin kamar a halin yanzu sojojin na karɓar aikin da ya kamata a ce dan sanda ne ke yi. To ko me sojojin za su ce akan wannan? Ga amsar da babban hafsan hafsoshin rundunar sojin saman Najeriya, ya Marshal Sadiq Abubakar ya bani. To akwai akwai ka'ida a wani lokaci ne dan sanda zai zai mika wannan haki ga rundunar mayaka ko na sama ne ko na ƙasa. Akwai ka'idodi da ake bi. in ya zamanto cewa ana ta kashe mutane ana ta raunaka mutane ana ji da abin nan su kansu 'yan sanda za su fahimci cewa to yanzu ya kai lokacin da ya kamata mu kira mayaka wato sojoji su shiga wannan aiki abin da muke gani a wasu wurare lalle wannan lokaci ya zo kuma an yi wannan amma yin al'amari ya fi karfin haka to lalle wajibi ne su maida shi zuwa hannun sojoji kuma hannun sojoji nan shi sa aka tura waɗannan sojoji barista yakubu salibawa wani lauyan tsarin mulki ne kuma mai gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama bisa ga kundin tsarin mulkin najeriya duk abin da ya shafi soja ana maganar a tsaron cikin gida abu ne da ya shafi yan sanda misali soja abin da yake na waje wanda a turanci ana kira territorial integrity na kasa wanda suke da hurumi a kai amma abin da zamu duba shi ne a yanzu halin da ake a jihar plateau ana bukata ɗauki mataki sahihi ingantacce da zai tsaurar da zaman lafiya yin wannan din ba za mu iya cewa ya saba wa doka ba idan aka bi shi bisa ga ka'ida yanzu dai abin jira gani shine irin tasirin da shigar sojin saman za su yi a wannan rikici na jihar filato da ya ci ya cinyewa hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Hassan, daga Najeriya kuma bari mu kaɗa ƙasar Ghana inda hukumar lafiya ta duniya da WHO ƙarƙashin jagorancin Dr. Owen Kaluwa ta kai ziyara tare kuma da shirya wani taro kan muhimmancin tsabtataccen ruwan sha da kuma tsabtar muhalli gaba ɗaya. Ridwan Abbas gare ka. ziyarar dai don kungiyar kiwon lafiya ta duniya who ta samu damar shaidawa ministan irin ayyuka da ke akwai ne tare da gayyatar ta zuwa wurin taron tsabta da tsaftar kiwon lafiya da za a yi a nan birnin accra sabon mako Dr. Kalluwa ya ce kungiyar kiwon lafiyar duniya a wurin taron za ta kaddamar da wata dabarar da za ta jagoranci zantar da shirin na tsabtar ruwa da tsabtar kiwon lafiya daga shekara ta 2018 zuwa shekara ta 2025. I highlighted in our discussion the water and sanitation sector is very key na jaddada a cikin hiranmu cewar cibiyar ruwa da tsabta na da muhimmanci ga kyakkyawar kiwon lafiya kuma a hakika tsabtar ruwa jigo ne wurin tabbatar da kiwon lafiya musamman in ka dubi cututtuka da sun ka hada da cutar zawayi wato kwalara na jaddada cewa domin mu samu cimma kudurorin ci gaba waɗanda su ne kiwon lafiya da kyakkyawar rayuwa wa kowa muna buƙatar magance matsalar ilimin ruwa da tsafta ɗin nan don shi ko da yake ƙudurorin ci gaba ga alamu sun bambanta su ba a iya rabewa tsakanin su domin suna tuɗanyar juna yana da muhimmanci na fatar cimma ƙudurorinmu za mu buƙaci tashi mu haɗa kai da duk baƙage da ke da muhimmanci wurin inganta rayuwa baki ɗaya ministar ta ma'aikatar da ke kula da tsabta cecilia Dapa ta bayyanar da aniyar gwamnati na ci gaba da aiki da kungiyar kiwon lafiya a matsayin kawaye ta bukaci tallafin duniya na kuɗi ga wannan fage dangane da matsalar tsabta ɗin nan ta kuma yi magana akan wasu ayyuka da ma'aikatar ke yi ta ce A nan Ghana misali tsararrukan gwamnati na samarwa ƙasa ruwa wa kowa wannan na ƙunshe ne a cikin kundin tsarinmu kuma na yi imani muna ƙoƙartawa. Abu ɗaya da ke taɓa zuciyata shine tsabata da yadda ake samarwa wurin ba hayan gida ruwa a nan ƙasar Ghana. Sai kuma matsalar waɗanda su sun gwammace yin tsuguni a filin Allah abin da sa samar da wurin bahayan jama'a ya zama a alamuddin ana buƙatar magance yin bayan gari a fili mun yi wani taro a ƙasar indiya akan wannan matsalar kuma na bari an fahimci cewar babban matsala ce da ke cin mana tuwa kwarya nan kasar ghana kuma muna yin duk iya kokarin mu yi maganin abin ta samar da ba haya na jama'a da kuma a cikin duk gidaje dukkanmu ai mun san tasirin tsabta gare mu yana kawo mana jin daɗi ya sututa mu na yi imani da zarar mun kyautata lamarin halin rayuwa zai inganta a koyaushe muna amfani da damar da muka samu don kira ga kowanne mu ya tabbatar mun guje wa miyagun ɗabi'o'in nan kuma mun bar labarin kirki wa 'yan baya rigwanan Allah Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. amin amin suma amin amin amin suma amin ya Allah ku buɗe kunnuwanku ku ku jama'a ga wata sanarwa ku buɗe kunnuwanku ku ku jama'a ga wata sanarwa To a gaida Ritwan da wannan rahoton yanzu kan bar mu koma gefe guda Mustapha Nasir tsari ya gabatar mana da shiri na gaba. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki, wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. A yau shirin zai duba yadda ambaliyar ruwan sama ta shafi manoman shinkafa ne a Najeriya da ma irin asarar da manoman shinkafar suka tafka. To a akalla dai an waye gari mun samu sama da sama da eh, manoma dubu ashirin da biyar sun yi asarar abin da aka saboda wannan ambaliyar da aka yi Wannan al'amari dai ya sa gwamnatin Najeriya ta yi fargabar cewa za a samu karancin shinkafar a shekara mai zuwa a yi saurare lafiya. To madalla a cikin makon jiya ne aka ambato ministan aikin gona na Najeriya Chief Audu Obe yana cewa mai yiwuwa ne a samu karancin shinkafa a shekarar baɗi a sakamakon yadda ambaliyar ruwan sama ta yi mummunar ɓanna a jihohin da ake noman shinkafar sosai a Najeriya. A bana dai ambaliyar ruwan ta yi awon gaba da gonakin shinkafar musamman a jihohin Kogi, Kwara, Anambra, Jigawa, Kebbi da kuma jihar Niger. To akan haka ne muka tuntuɓi shugaban ƙungiyar manoman shinkafa na jihar Niger, Alhaji Muhammadu Sani Al Mahadi. inda ya bayyana cewa sama da manoman shinkafa dubu ashirin da biyar ne suka tafka asara a jihar Niger. To a kalla dai an waye gari mun samu sama da sama da eh, manoma dubu ashirin da biyar sun yi asaran abin da aka saboda wannan ambaliyar da aka yi kuma wannan idan ka ninka shi a ce kowane fama ya yana da kamar hectare guda uku to za a samu Saba'in da biyar kenan hectares da aka yi asara cikin eh, wannan ambaliyar da aka yi idan muka yi lissafin shi akan naira to muna maganar sama da 52 biliyan wato biliyan 50 da biyu da wani abu aka yi asara cikin wannan alamar da muke to yanzu ko kuna neman wani ɗauki daga gwamnati akan wannan al'amari to wannan abun dai gaskiya asarar nan ba ƙaramin asara ba ne manoma yanzu sun shiga kakaniya sosai sun shiga halin da ba kyau ba mu san yadda abin zai kasance ba saboda haka ina kira ga gwamnatin tarayya musamman ah, wanda aka ba tallafi su yi noman ah, na rani da na kuma na damina cewa su sassauta musu su san da za a yi a kawo ah, sauki ga wayan na manoman za a kira ga gwamnan abin da Niger ma gwamnatin Niger su masu sa abin da za su yi a tallafa wa wayannan manoma saboda hambalin nan da aka yi ba karama ba ne zai kawo talauci sosai ga manoma saboda yanzu wasu gonaki ma an riga an gama abin shinkafa ya nuna ana shiri ne a jiya girbe abin nan a kawo abin nan amfanin gona gida sai ga wannan abin ya zo musu yanzu kuna nihin ruwa ya wanke gonakin gaba daya babu sauran shinkafa a wurin ba wai ruwa ya wanke su bane ruwa ya rufe su gaba daya shinkafa kuma idan ruwa ya rufe shi fiye da kwana uku ko hudu to rubewa zai yi ba za a samu ko ɗaya daga ciki ba su abin da ya faru ba wai ya wanke su bane ya rufe su ne gaba ya kwanta a yanzu wuran nan bai wuce ba kuma yanzu ana magana kwana uku ne muna kuma jin kwafi eh, cewa za a za a bude wayannan dams to idan aka bude suka san abin zai fi da yake haka. amma chairman kafin ita gwamnati da kawo muku dauki ya zuwa yanzu wani mataki kuka dauka na tallafa wasu musamman na can kasa waɗanda ambaliyar ta shafa sosai sosai. eh already mun dauki wasu matake already akwai eh, naik wato national insurance eh, corporation muna jin labarin nan kawai sai muka kira su to yanzu da nake magana kai sun je sun zagaye gonakin nan sun je zon a sun je zon b sun je zon c kuma an ɗauki hotunan wayannan gonakin duk kowa da abin da ya shafa mun ga su je su ɗauki hotunan gonakinsu su kawo su cika fom da aka basu sai a kawo za a tun da an biya premium kan na dry season to za a koya abin da aka tattala musu za a basu amma na wanda aka ba kaya na damina ah, na'ik sun ce ba ba su premium din su ko ba so su ma su dakata tukuna idan unity bank suka sake musu kudin su su ma za su ga wannan cikin tafiyar yanzu a nan jihar niger kuna da adadin kananan hukumomi guda nawa ne wannan ambaliyar ruwa ta shafa misali ko da za a kawo agajin gaggawan inda za a nufa a ah, kamar dai a zone a mun samu akalla luka gama guda biyar da abin ya shafa da garuruka da yawa cikin zon b mun samu luka gama guda uku amma zon c su gaba ɗaya ba wurin da aka bari dukkan luka gama duk abin ya shafe su so saboda aka ga wannan abin ba karami abu bane a san yadda za a tallafa ma manoma Masu saurari da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan makon sai wani mako idan Allah ya kai mu a madadin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka da ke birnin washington dc mustapha nasiru batsari ke cewa mu zama lafiya Ba gaida Mustapha yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu. Sakon farko ya fito daga Ali Rabka na Gashuwa ya ce salam biyo ya Hausa ina kira ga 'yan adawa kamar ya kamata ku kai zuciya nesa da fatan ke kuma hukumar zaben kamar zaki adalci. Sai sako na biye ya fito daga Sade Sa'idu Daura inda take cewa to 'yan majalisun Najeriya muna kira gare ku ya kamata ku mai da hankali akan abin da zai amfani al'ummar Najeriya ba rikicin shugabanci ba wanda ba zai haifar mana da mai ido ba. Salam ya Hausa, don Allah ku ba mu dama mi kira ga shugaba Muhammadu Buhari. Ya kamata ya daina ɗaga hannun 'yan takarar gwamna, sanata ko majalisar tarayya da zummar cewa mu zaɓe su a zaɓe mai zuwa. Domin ɗaga hannun 'yan takarar da ya yi a zaɓen da sha biyar ya taka muhimmiyar rawa wajen zaɓen 'yan siyasar da basu damu da talakawa ba. Sako daga baban gida Yusuf na faɗa jihar Gombe. Sai kuma sakon Murtala Ibrahim Zangon Daura ya ce Assalamu alaikum biyoye Hausa. Ina fata kwamitin da shugaba Buhari ya kafa wanda zai nazarci ƙarin albashin ma'aikata zai aiwatar da aikinsa bisa gaskiya da adalci. A ƙarshe ina fatan gwamnati za ta daina yi wa ma'aikata alkawuran da ba za ta iya cikawa ba. Sai saƙon baban Sadiq Malamawa ƙaramar hukumar Gwarzo Kano da ke Najeriya. Muna kira ga shugaba Muhammadu Buhari da Atiku Abubakar sai duk mai yiwuwa domin ganin sun kwantar da hankalin mabiyansu lokacin zaɓe tare da ɗaukar kaddara ga duk wanda ya faɗa zaben 2019 mai zuwa. Sai saƙonmu na ƙarshe ya fito daga shugaban ƙungiyar muryar talaka, reshen ƙaramar hukumar Mani, jihar Katsina, ya ce Assalamu alaikum biyoye Hausa. Hakika furucin da ɗan takarar shugaban ƙasar ɓangaren 'yan adawa wato Maurice Kamto ya yi na ayyana kansa a matsayin wanda ya lashe zaben da ya gudana tun kafin hukumar zaben ƙasar ta bayyana wanda ya yi nasara a hukumance wata babbar barazana ce ga ɗorewar zaman lafiyar ƙasar. sannan muna kira ga ita hukumar zaben ƙasar da ta yi adalci wajen bayyana wanda ya samu nasara. To mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya an manfa a takaice. labarai da ɗumi-ɗuminsa sun shigo mana cewar jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, Nikki Hale, ta yi murabus daga kan kujerarta. wanda har zuwa yanzu ba a bayyana da dalilanta na aje wannan aiki na wakilta Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ba. Duk dai da cewar labarai sun bayyana cewar Donald Trump, shugaban Amurka, ya aminta da wannan murabus ɗin nata. Ma'aikatar harkokin wajen Turkiyya ta ce hukumomi za su gudanar da bincike a ƙaramin ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke Santambul. Biyu bayan ɓacewar wani ɗan jaridar saudi arabia jamal khashoggi wadda ya ɓace tun ranar talata da ta gabata ya shiga ofishin jakadancin na saudi arabia ne don karɓan takardun aurensa da zai yi da wata baturkiya amma dai ba a gan shi ba tun daga bayan da ya shiga ofishin tun daga wannan ranar. wani ɗan ƙunar baƙin wake ya afka wani ɗan takarar majalisar dokoki a yankin kudancin afghanistan wanda ya sanadiyar mutuwar magoya bayan shi tara kwana ɗaya da ƙungiyar ta 'yan ta'adda ta taliban ta ce za ta hana gudanar da wannan zaben za ta kai hare-hare a lokacin da za a gudanar da zaben Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya gayyaci Papa Roma Francis da ya ziyarci birnin Pyongyang. Kim In mai magana da yawun shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya gaya ma manema labarai cewar a yau talata shugaban Koriya ta Kudu zai mika goron gayyatar. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gabaɗinsa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi su harande da ya karanto mana labaran duniya da Julie Reflection wacce ta haɗa mana sautin da injiniya mana wannan lokacin ni Ibrahim si Garba ke cewa sai da dare lokacin da za ku kira wayar muku bayyana ku kan cece kucin da ake game da tura sojoji da akan yi a inda ake ganin kamar watakila 'yan sanda sun samu matsala sai Allah kai mu.